traffic light kamar yadda muka fi sani tun da ba ba hausawa suka yi shi ba ballantana mu samu sunan shi da hausa sai dai mu dan yi misali yauwa zai dinga control din ainihin movement wato tafiya na motoci ko ku ababen hawa shi wannan traffic light din an sanya shi ne shine zai dinga lura da yadda motoci ke bi da kuma ba ma motocin kadai ba hatta masu amfani da hanya su ma akwai ka'ida da za su bi wurin tsallaka titi in aka sa duk inda titin da kaga ko kuma haɗar da kaga an sa shi wannan traffic light din to an sa shi ne ya ainihin controlling to idan misali ja ya nuna ka tsaya wani bangare ka tsaya sannan wani bangaren kuma sai ga ya nuna mai kore ya tafi to amma idan ba shi misali kaga idan aka zo mahaɗa saboda irin sauri irin namu ba mu da haƙuri kwarai da gaske a nan bangaren na wannan ƙasa kowa yana neman ya je inda zai je ne sai ga za a iya samun matsala in an zo mahaɗa wannan ya taho wannan ya taho to za a iya ringa haduwa ana buga motocin juna ko ko ababen hawa amma idan akwai irin wannan wuta ko irin wannan fitila da ke wurin to za ta hana wannan in dai har mai tuka mota ko ko matukin abin hawa ya zamana yana la'akari da irin ainihin alamomi da wannan fitila take bayarwa. kamar yadda aka sani ne idan mu muka lura mu irin namu traffic light din da muke da shi a nan bangaren akwai abin da ake cewa pre-timed wato an yi an tsara su ne akan lokaci to wannan tsari da aka yi akan lokaci kamar shi jaɗin za a ga idan jaɗin nan ya bullo yana nuna ka tsaya kenan za ka ga seconds yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya idan ya kai ainihin seconds ɗin da ya kamata ya tsaya zai tsaya sai ka ga sannan kuma shi mai ruwan kwai ɗin ya kama shi ma sai ga yana ɗaukar lokaci yana ɗaukar lokaci yana ɗaukar lokaci sannan haka koren ma so kowanne yana da lokacin da yake an riga an tsara shi akan haka shine free time ɗin ja ka tsaya kenan sannan shi kuma mai ruwan kwai to ka zama cikin shiri yauwa ko ka tsaya ko kuma ka ci gaba da tafiya shi yana da tafarki biyu ne na ɗaya ka zama cikin shiri ko ka tsaya ko ka zama cikin shiri ko ka tafi sannan sai kuma shi kore shi kuma yana baka cewa to ka tafi kenan hanya ta ka ce ka tafi sannan shi kuma akwai wani bangare a wannan traffic light din na ainihin mai son tsallaka titi shi kuma za ga an ɗanyi ɗan mutum mutumi ne a jikin fitilar yana nuna idan ya nuna mutumin mutumin nan za ga yana nuna cewa mutum mutumin nan ya tsallaka idan kore ya nuna a jiki idan ko jana ya nuna a jikin mutumin nan to yana nuna mai tsallaka titin nan kai ya tsallaka saboda ba a ba shi dama ba so wannan abubuwa wanda yake daga direba zuwa kamar shi ma mai amfani da hanya ya kamata su yi la'akari da irin wa'annan alamomi da aka sanya su a traffic light da ke kan mahala. mu a nan kaduna kafin zuwa wannan gwamnatin ina ji titi a cikin garin nan da wuya ya wuce guda uku wanda suke da traffic light gaba ɗaya cikin garin kaduna to amma zuwan wannan gwamnati saboda malam eh, nasiru ahmed rufai ya gyara tituna ta zama kamar wata karamar dubai so duk inda ka je yanzu za ga duk wani mahaɗa da ka je a kaduna yanzu za ga akwai traffic light ɗin nan to mutane ba su saba da shi ba saboda haka akwai matsala wurin wannan mutane ba su bin wannan traffic light din kuma abin mamaki sai ka ga ba wai wanda yake ma bai san ma dokar hanya ba fa har wanda kake tunanin ya san dokar hanyar ma in ya zo shi yana ganin ana bata mishi lokaci ne kawai zai wuce shi yasa da yawa akan samu haɗarurruka a kowace irin jan hankalin da za mu musu shine to Allah a dinga kokari ana bin dokoki na tuki da oda domin ana bin waɗannan dokokin Allah da za mu samu ragowa na haɗarurruka a titunan mu. rashin bin wannan dokoki kuma so da yawa shine yakan haifar da yawan haɗarurruka a titunan mu, musamman ma irin gyaran titunan nan da aka yi yanzu